irin yadda mazauna cikin birnin maiduguri suka samu kansu kenan sakamakon wani hari da yan bandiga suka kai kan barikin giwa da jami'ar maiduguri inda suka dinga jefa ababen fashewa da kuma bude wuta akan barikin da wasu gidaje da ke kewaye da wuraren tunda misalin karfe bakwai da rabi na safiyar yau juma'a ne dai har zuwa karfe goma sha biyu da wasu yan mintuna ne dai aka dinga jin karar lugudan wuta tsakanin sojojin najeriya da waɗannan yan bandiga ba tare da kakkautawa ba wanda hakan ya jefa mutane cikin wani halin fargaba da tsorata yayin da da jama'a da dama suka dinga ficewa daga gidajensu musamman ma na irin waɗannan angwanni da ke kewaye da barikin sojan. mun mun bar angon ya Allah wallahi su fito ta waje ne suka shigo cikin angon yara wallahi tallahi ga sunan da mashina da jino suna Allahu akbar suna tarihi kawai suna hidin baraka ba suke so su shiga dan na wuce cikin barakan sojojin suna ce mana

na kuma hango wasu mata da ƙananan yara masu ɗimbin yawa wasu na tafi ba tare da takalma a kafafunsu ba wasu kuma zani ne kawai a ƙirjinsu na ta gudu akan manyan tituna cikin halin damuwa da tsorata na yadda wannan barin wuta ke ci gaba da tashi daga sama da ƙasa yayin da jirgin sama mayakan sojan Najeriya ke ta shawagi a sararin samaniya. Kai, ka juya, ka juya! Kai, kai, kai, kai! Ku zo ku sa ta da Allah! Thank you. wannan karan eh, jirgin sama ne ke ta shawagi da kuma a sojojin najeriya ke ta kokarin zagawa sakamakon wannan tashe-tashen hankula da ke ci gaba da gudana yanzu haka misalin kusan karfe goma sha biyu ne da rabi amma har yanzu ana ta lugudan wuta a cikin birnin maiduguri na kuma dinga hangen bakin hayaki na tashi da ake kyautu san cewa gidajen mutane ne suka ci wuta sakamakon wannan tashin hankali da ake danganta shi da yaki wasu rahotanni da muke samu na nuni da cewa maharan sun kuma balle barikin sojan inda suka saki dukkanin mutanen da suke tsare a wannan barikin sai dai mafi yawan waɗannan mutane ba su sha ba ganin yadda mutanen da ke birnin maidugurin suka dinga kame waɗannan mutane suna kuma mika su ga jami'an tsaro wata majiya ta kuma shaida mini cewa mafi yawan waɗannan mahara sun gamu da ajalin su ne sakamakon kukan kura da mazauna wannan birnin maiduguri suka yi na dinga danko waɗannan mahara ga ma dai abin da wata da ta ganewa idanunta yadda waɗannan matasa suka kame wasu a ina kuka gansu Wani irin mutane ne? Mutanen Boko Haram. A ko kuma an kashe su? To kamar waɗannan mutane wani irin kaya ne a jikin Akwai Kamar ya mutanen suke matasa ne ko dattawa ne? Yara yara ne ƙanana. akwai wani ma zai gudu ma har yara ƙanana ne. To kun gan su da idanun kuku Da idona na gan su, su tari da yanzu dai kusan komi ya tsaya cik a babban birnin maiduguri sakamakon wannan itila'i da jama'a suka samu kansu ciki yayin da wasu matasa ke ci gaba da kare anguwanninsu wasu kuma na ci gaba da faroto waɗannan 'ya'yan ƙungiyar ne da suka fantsama cikin wasu anguwanni har zuwa wannan lokaci dai ba mu samu ainihin da diddigan mutanen da suka rasa ransu ba sakamakon wannan arangama da aka dinga yi tun da safiyar yau haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya